ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم kuma kar ku taɓa ta da wani abin da zai munana mata na suka ko duka sai azabar Allah ta same ku a dalilin hakan Allah ya hallaka ku da ita a wani yini mai girma saboda abin da yake cikinsa na bala'in da zai sauka akan ku